Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na hamsin da uku. Wanda marubuciya Kalisa da Daidar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube domin nishaɗinku. Ni ne naku kamar kullum Abba na nake farin cikin kasancewa da ku. kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Sha ɗaya da kusa rabi Mujahid ya sauko falon sanye da ƙananan kaya da suka amshe shi sosai. Ya dinga kallon Iman yana tsaye kusa da stairs can ya ce ina innar. Ba tare da ta kalle shi ba ta ce ni ma ban sani ba. Juyawa yana kallon safina da ke sakkowa a bayan shi kamar mai tausayin stairs ɗin. Riga da siket ne a jikinta na atamfa da suka amshe ta matuka. Kayan ya haska ta ba kaɗan ba ta yi kyau. Fuskar ta babu walwala har ta ƙarasa sakkowa. Tunda suka haɗa ido sau ɗaya Iman ta ɗauke kanta ta wani tamke fuska. Ita ma safinar haka ta yi tana jin wani mugun tsanar Iman har zuciyarta. Mujahid ya karasa ya buɗe ɗakin da ke downstairs yana kallon ciki ganin ina na bacci. Ya rufe da yana kallon safinan da fuskar take ɗaure tana kallon darashin daban ya ce, Bacci fa take. Kamar jira take ta juya da sauri ta koma sama kallon Iman yayi. sai kuma ya bi bayanta. Iman ta miƙe hankali ta tafi ɗakin da in nake kwance ta buɗe jakarta. Ta ɗau ɗari biyar da ta gani a ciki ta rufe jakar sannan ta fito ƙofa ta nufa da red. Ta fita falon tana murguɗa baki. Mai gadi ya tashi ya buɗe mata gate ta fi ficewarta tana ce masa sai an jima. Ya mata Allah ya kiyaye. Tana isa babban titi ta samu a daidaita ta shiga. ta gaya masa unguwarsu. Safina na shiga bedroom ɗinta Mujahid ma ya shigo ya nufi ya rufe kofar. Ya juya yana kallon ta ya ce to girkin fa zaunawa ta gefen gado tana cire ɗan kwalin kanta. Dogon kashin ta ya sauka ƙasa ɗan fusace ta ce. To ai ba cewa kai tana bacci ba, ka kawo cewa wai na je ne mata girki. Please Mujahid ka kyale ni. sannan gaskiya kada yarinyar nan ta sake zuwa min gidana daga yau ka yi haƙuri ni ba na son ta ba ba ban sani ba amma gaba ɗaya na ji na tsane ta da zuciya ɗaya ma kuwa kallanta mujahid ya dinga yi da wani irin yanayi fuska ɗaure ya ce kina kallon ido na, kina gaya min ba kya san jini na kina da hankali kuwa safina me damuwarki da ita to bari ki ji baki isa ki hana iman shigowa gidan nan ba tun da ba gidanki ba ne kuma ki sako yanzu ki girka mu kakata abinci a mugun fusace ta ce ya kamata ka fita ka je wajen siyan abinci ka siyo mata don wallahi ba zan yi ba banda ma ni na taɓa jin inda ake tilasta amarya sai ta yi girki a rana ta uku a gidan miji to ba zan yi ba ka fita ka siyo mata ko ka sa ita jinin naka ta girka mata tana kaiwa nan ta miƙe a fusace ta tafi can ƙarshen gado ta zauna shi dai kallo kawai yake bi da ita yana ƙoƙarin ya haɗiye fushinsa gaba ɗaya domin numfashinsa har wani ɗaukewa yake daga haka ya fice daga ɗakin ta bi shi da rara murya can ƙasa ta ce za ka san ita jininka ce Mujahid na sauka downstairs ganin Iman ba ta falo ya tafi kicin nan ma bai ganta ba. Ɗakin da inna ke kwance shiga nan ma bai ganta ba. Inna ta ɗan buɗe ido cikin murya, bacci ta ce Azhar ya yi Mujahid. Ya ce Iman fa. A firgice ta miƙe zaune ta ce wace ce kuma Iman bai ce komai ba. Ya fito a ɗakin ya tafi kamfan nan ma bai ganta ba. Jiwaye da mamaki zai dawo falo ya kusa cin karo da ina tana zaro ido ta ce, Ina take, ya ce yanzu na sako ban ganta ba. Salati na ta saki ta fashe da koka ta ce aini na shiga uku. Daga fito da ‘yar mutane ta man rakiya, ta ɓata, to ina ta shiga mujahid. Karfa min asiri ita kenan Allah ya ba bukar. Haka koma ga Allah bukar ba zai taɓa yafe min ba. ka ceci ta mujahid a nemo wani kallo mujahid ya dinga yi mata ta bangaje shi ta nufi gun mai gadi da gudu tana hawaye ta ce yaro wata yarinya fara yar doguwar siririya kamar za ta kare bata ki fita get nan ɗazu ba mai gadi ya ce e ta fita har ma yi min sallama tai Ina ta saki wani dogon salati a ruɗe tana ta hannu ta ce ai ma amma kai ɗan banza ne sa kare ganta lalle ya za ka bar yarinya ta fita bayan ka ga mun shigo ita kenan fa gun ubanta a duniya mutane dai ba tsoron Allah kuke ba ya ba yar mutane ta fita ta shiga gari yanzu ta ina zan fara nemo imani fatu ya ubangiji ka dube ni fashewa ta da koka ta fice daga get ɗin da gudu ko hijabi babu mujahid da ya koma ciki ya ɗauko makullin mota ya fito Ganin har Irna ta fice ya buɗe mota ya yi womin ɗansa mai gadi ya buɗe mishi gate ya fita. Kafin ina ta isa titi ta tare mutane sun fi biyar a hanya tana musu bayanin iman ko sun ganta. Duk aka ce mata ba a ganta ba sai ta rushe da matsanancin kuka tana cewa bukar ba zai taɓa gafarta min ba duniya ta naɗe. Hakuri aka dinga bata tana tafiya tana kuka ta isa titi. Fakin Mujahid ya sauke gilas ya wani ɗaura fuska ya ce shigo mu wuce. Afisa ce ta kalle shi ta ce wuce gidan ubanwa ba yarinyar mutane. Gidanka dai ya zama na jaraba daga zuwa iman ta bata. Afisa ce ya ce wai iman ɗin yarinya ce da zaki tsaya a titi kina neman ta. Ta zaro ido ta ce yarinya ce a gun ubanta. Ita kadai fa gare shi. Wallahi ba na ka rabu da ni Mujahid. mai zan je in ce ma bakar da Aisha idan na shiga mota. Sai kuma ta rushe da kuka mai taba zuciya. Ganin mutane an fara taruwa kan ta mutane da ya yi tsaki ya ja motarsa ya bar wajen. Gida ya wuce direct yana fakin kofar gida. Ya shiga ciki. Babu kowa a kamfan ɗin ya tafi fat ɗin su iman. Ya kusa minti ɗaya tsaye a balkoni kafin ya yi sallama. Murya can gasa ya buɗe ƙofar ya shiga Iman ce zaune a falo da flat ɗin abinci gabanta. Tana ci tana kallo suna haɗa ido ta miƙe da sauri har tana tuntuɓe ta nufi ɗakinta da gudu ta shige ta kulle ƙofa. Ami ta leko daga kicin ya kasa da kai ce ina yi ne Ami ta ce lafiya lauya gida ya ce alhamdulillah. Komawa kicin ta yi ya zauna saman kujera a falo Ba ɗau lokaci ba, mita fito ta ce amarya fa ya ɗan yi murmushi ya ce tana lafiya. Ta ce to masha Allah a zuba maka abinci. Ya ce a alhamdulillah. Ɗauki abincin da Iman ta bari a falo ya ta yi ta kai dainin ta ajiye. Ta da wani plate ta rufe. Amma ta ce ka dawo da inan ne ya ce a tana da ita uwa. Bai rufe baki ba sai ga ina duk ta haɗa zufa ta ce ina baka yake. Amina kallonta da mamaki ta ce sannu da zuwa ina ina ta ce ke tambayar ki nake ina buka ban ga iman ba wallahi amma ta ce iman kuma ai ta da tun da zo salati na ta hankali tana tafiya no ta ce ta dawo amma wannan ya ta buka da azzalama ce wallahi Allah ka ga yanda yarinyar nan ta daga min hankali na dinga tona mu kaina asiri a titi Allah ka ga yadda ta sa na bar jakata da dubu ɗaya a gidan mutane na fito ba shiri. Allah ka ga yadda ta sa ciki na ya ruɗe a titi na dinga neman bayan gida. Sai kuma ta rushe da kuka ta fita a falon tana cewa bukar da ya haifi jaraba don iman jarababbiya ce. Ko da yake uban nata ma fitinanne ne, Ami dai ban da murmushi ba abin da take. Ta kalli kofar ɗakin iman ta ce iman. sai da ta kira ta sau biyu sannan iman ta yi masa dai sallama a wayan da suke yi ta fito da hijabi a ƙasa tana kuyar da kai ami ta ce me isa kika taho baki sanar da inna ba kamar za ta yi kuka ta ce ami bacci ba take yi kuma ni na gaji ina son dawowa gida ami ta ce to aikin kyauta iman ta saci kallon mujahid da ke kallon ta ta juya da sauri ta koma ɗaki ta rufe ƙofarta Bayan wasu 'yan kwanaki aka fara shirye-shiryen saukan su Iman a gidan. Bayan lokacin soyayya mai zafi Iman suke yi da Sadiq amma ta waya. Gaba ɗaya ki zuwa ta rasa me yasa sai dai ya kira ta. Kullum zancensa shi dai ji yake kamar ya jawo kwanakin. Duk baffi saura wata biyu za su zana jarabawa wayek ba. Ko da zai zo gidan kuma dama ina ke zuwa gaidawa. kuma ko ita iman ɗin ba ta sani sai ya tafi zai kira ta ya ce ai ya zo gidansu ranar asabar ya kama saura sati ɗaya saukansu ranar kuma ya kama sati biyu da bikin mujahid misalin sha ɗaya da wani abu na safe ya zo gida tare da sufina wani uban les ne a jikinta sai mayafi da ta sakale a wuya hannunta riƙe da jaka sai takalmi mai tsini da tasa ta yi kyawar ta gaji sai zuba kamshi take fuska nan nata ya sha make up ba a cewa komai Fatidin fa tana biye da shi su Maimun da Ummi aka yi welcoming ɗinta da fara'a. Ta amsa musu da siririyar muryarta tana murmushi. Maimun ce ta tafi sama ta kira anti. An tana sakkowa ta ce a amarya ita ce a gidan namu sannu da zuwa safina ta kalle ta ta ce yawa anta ta zauna ta ce fata an tashi lafiya safina ta ce lafiya laya gida anta ta ce alhamdulillah ya naku gidan safina ta amsa da lafiya lawa anta ta ce to madalla mujahid da sai kallon safina yake jin bata gaishe da anta ba bai dai ce komai bai kalla anta ya ce abba fa Hanti ta ce tun safe ya fita, Mujahid ya miƙe ya ce, "Oke, bari mu gaida inna." Hanti ta ce, "To shi ke nan sai kun dawo." Ya tambaya Yusuf ya dawo, Hanti ta ce, "A bai dawo ba." Kofa ya nufa Safina ta miƙe ta bi bayan shi. Hanti ta bi ta da ido har suka fita ta girgiza kai. Ta miƙe ta ce ta ci gaba da abin da take. Suna fita mujahid ya kalle tare a ɓace ya ce abin da kika yi min kin kyauta kenan Safina. Mom ɗi ta ce fa ita ma. Tsayawa ta tana kallon shi da mamaki ta ce menai kuma ya ce kin gaida ita ko? Hafsa ce ta ce kai komai ka ce fada da bala'i to ni ban ma sani ba. Da muka fito sai ka gyara mun ba ka dinga mun fada haka ba. Bai tanka mata ba ya ci gaba da tafiya ta bi bayan shi tana taɓa baki. Fat din su Iman ya shiga tana biye da shi ta ce, Nan ne Fat ɗin yin nan, ya kalle ta ya ce fat ɗin ankul ɗina ne bai jira cewa ta bai shiga falon da sallama ɗan Saki ta ta shiga ita ma amina zaune a falon ta miƙe ganinsu tana musu sanu da zuwa da fara'a mujahid ya zauna ya gaishe ta ta amsa sannan ku da zuwa safina da kallo ɗaya ta mami ta gane ta ce mahaifiyar iman saboda kama ta wani ɗaure fuska tana kallon tv An titin da ta kalle ta sau ɗaya ta ga bata gaishe ta ba dama. Bata sake kallon ta ba ta tafi kicin. Tana cewa barin kawo muku ruwa. Wani kallo mujahid ya dinga yi masa da ta buɗe jaka ta fito da cingom. Ta ɓare ta jefa a baki tana tauna. Murya can ƙasa yace ce kin gaida ita ko safina banza ta yi mishi tana tauna taunanta. Ami ta fito ta ajiye ruwan kusa da shi yana kikiran murmushi ya ce. ai daga gida muke ma. Ami ta zauna ta ce ai ruwa ne. Ɗauke batul wata ɗaya ya ce dadi fa amma ta ce na Abuja. Mujahid ya ce to za mu je gida gaida inna yanzu. Ami ta ce to masha Allah na gode kwarai. miƙewa ya nufi kofa Safina ta miƙe ta bi bayan shi. Ami ta bi ta da kallo sai da suka sauka balkoni ya juya yana kallonta. Kafin ya ce komai ta wuce da sauri tana kaskas da cingam fuska da wuri.